صلى الله على اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا منصوب بأسطر الله يجيك أن بتشلون sai ya zan an yi mai nasba da uskur mukaddara abin kaddarawa au bi arsalna ko ko annal mangaira arsalna nunan don ayatul lidalalati wa laqad arsalna don dalilin da laqad arsalna ke yi wanda ya gabata laqad arsalna musa wa laqad arsalna ila samuda akhahum salihan mun aiko masa mudawa dan uwansu salihu can mun aiko musa to shi na an ka adabta wa arsalna lutan kuma mun aiko lutan ko ko waskur ludan ambaci ludu iz qala liqaumihi da ce ma mutanen shi badali ne alal awwali bisa ga na farko in an ce uskur aqadare to ambaci iz qala liqaumihi an canza daga ludu an ce ambaci zarafin da ya ce ma sa. ko an badali ko zarafi bisa ga arsalna mun aiko shi zarafin da yace ma mutane ne a tatuna alfahisha ta kuna zo ma mummunan aiki allewa da na lewadi wa antum tubsiruna alhali kuna kallon juna yabsuru ba abubuwan ba ala sashen kuna ganin sashi in himakan saboda turmusa fil ya ga sabo li'annahum don su kanu sun zanyi ulinuna bi hasuna bayyana ta wa huwa ahfash bayyana mummunan aiki ya mahi aikin muni wali za yuqalu don haka aka cewa iza bulita fastatir in an jarabce ka da wani bala'i to ka boye kar ka yi ga fili أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم إكولة تاتون الرجال كنا ثم جني شهوة دون الشام بيانا للفاحشة بياني ناغا ممونا أيكن ديتشي أتاتون الفاحشة kuna zo ma mummuna aiki to mummuna aikin kaga yana ruhi to shi ya bayyana nan yace kuna zo ma mazaje don shawa wata alilu habi shahawa illan tashi da shawa isharatun nuni na ila annahu min fi'ilil bahari cewa yana cikin aikin dabbobi don su kai gudan shawa dai ba da libya akiba ba wal uqala ya dalbuna nasla su masu hankali suna jama'i ne don bidan zuriya ba don biyan ta shawa dai ba min dunin nisa don wata shawa koma bayan mata bal ba wata shawa ga maza koma bayan mata an to ƙaunar ta jahalu ku dai mutane ne da kuka jahilci ta bi'ilikum akiba aikin naku ba ku san karshe ne abin da zai jawo ba aw mustamiruna ala fi'lil qabih ko kuma ku waɗanda suka doge na ga aikata mummunan aiki kamar ya jahalu qubhahu kamar wanda ya jahilci munan aikin aw tastamiruna ala sahar ko kuma kuna dogewa akan wuta da jahilci la tumayyizuna ba ku iya bambantawa bainal qabihi wal hasani tsakanin mummunan abu da mai kyau wata ufihi ta da ta shiga cikin likaunil mausufi bihi hi ma'anar muhadabi cewa ta tajahaluna ku mutane ne da kuka jahilci ba abin saboda ma'anar hidabi ne na abokan magana فما كان جواب قومه kana jawaba kaumihi ba abinda amsar da mutane ne suka bai illa an kalu in ba ce wasu ba ai illa kauluhun sai ce wasu a akhriju ala lulu ku hidda mutane lulu ma abu tare da shi mai karya dukan daga cikin alkarya innahum unasun tun tunda su mutane ne da ke tsarkaka an af'alina daga ayyukan ayyukanmu tunda sun ce su masu tsarki ne me za su yi cikin mu da aka zamai ai sai ku fitar da su wa yasta qaziruna ha suna kazanta mu to ai kamata yi su fita daga cikinmu fa an wa ahla fa wa ahlahu Allah ce saboda haka sai muka cal da shi saboda shi ya nisanci mugun aiki kuma ya yi hani da garai ya cika sharuɗan cikra muka cal da shi wa ahalahu da mutanen gidan shi a ra'atahu sai mata ta yi Ƙaddar ha ita kan mun ƙaddara ta al-naha mun sanya ta min al-gadiri cikin wanda za su wanzu ai albaki na fil azabi ita bi na da ƙaddarawa وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا مكي مسروا وسئرين روا ba waɗanda kun ka sani ba ke da haka ya kawo shi na kira huwa hijaratu sujjid shi ne duwatsun nan na sijil na wuta a halakatun suka halaka su na an ka gano cewa ashe jehi aka yi wanda ya irin wannan aiki saboda mun jehi su da duwatsu na sijil fasa a maɗarar na. tir da ruwan da muka wa waɗannan mutanen da aka wa gargaɗi ai maɗarufin ruwansu sun yi muni na ba ma ba mai قل الحمد لله وسلام عباده الذين اصطفى الله خير الله خير مما تشركون قل الله يا محمد كشي الحمد لله بودي تثبت مع الله على هلاك كفار الامم الخاليه اكان حالة على الامم الذين شركوا dama kowace kissa tana da munasaba da muhalli ana kawo shi ne don a sance ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki ga abin da yake haduwa da shi ga mutanensa su kuma a tsoratar da su da halaka kar abe da su irin hanyar da an kafa na farko shi yasa kowace kissa ba ta yi tsawo ba don ta bayyana abin da a manufa wa salamun ala ibadihi allazina safafu aminci da tsira ya tabbata ga bayi ne da ya zaba lamma qasallahu alaihi ma an ama ala ikhwanihi min rusul da Allah ya labarta ma Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda ya ni'ima da shi ga yan uwa ne na manzanni min al-istifa'i bil risalati shine zabin su da manzanci wa ihlaki a'da'ihim da halaka makiyansu amarahu yanzu sai ya kumurtai bi an ya hamadu ya gode mai ala tilkan ni'imati akan wannan ni'ima shukuran lahu ta'ala don godiya ga Allah isharatan ila anna ma wasala ilaihim don nuni ga cewa abin ga da ya sadu zuwa gare su wasala ilaihi shi ma ya sadu zuwa gare manzancin da aka ba su da zaɓin da aka yi musu shi ma an zaɓe shi wa bi an yusallima alaihim kuma ya yi musu taslimi shine salamun ya ce aminci da tsira ya tabbata ga bayan Allah zababi li husni istibarihim saboda kyawun hankurin da suka yi ala shada'id azal shuhali ga tsananci-tsananci na cutar da jahilai ke musu watsi ya mihim da tsayuwar da suka yi bi'a ba'id tabligi da ɗaukan nauyin ida manzanci waje ala zalika ya sanya wannan tamhidan shinhiɗa ne da ta ga hita min kasasil anbiya daga kisosin annabawa ila kissatihi zuwa kisashi shi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'al mushriki na tare da mushrikai don haka in za a hita da wata magana zuwa wata akwai bukata a faɗi wata gaba wadda da jin ta an aji magana to cewa salamun ala ibadihi allazina dafa husnul sai aka ce kyakkyawan hita da wata magana zuwa wata ko mai takarda ko mai magana ko bi haka kace wassalam to ana magana ka kare za ka shiga wata kuma ima'an dan nuni ila anna al-aqibata lahu karko ya tabbata mishi duk gama ta akai shike da karko kyakkyawa ta ƙauyatan lijasihi don haka zai ƙarfafa zuciya ta fi iƙamatul barahi daga tsaida dalilai ala ya hadaniyatihi ga ɗayantuwa Allah ta'ala bi ƙaulihi da cewa shi an ji abu Allahu khairun wato hamza duta da ta Allahu din da kuma ta istirhani amma da yake dama ta Allahu ta wazli ta hamza wazli da an samu wani hamza sai ya wadatar da gara Don da ma ana jawo ta don ta ɗauri, to yanzu ga wata an samu Allahu e Allah ya ya abu ko ga wanda ke bautar shi amma na bihi ko abin da kuke tarawa da shi shin guba ka sun kafi ga mai bautar su ko ko Allah ya ga mai bauta mishi ilil jamhuri an karanta da ta amma na. ko abin da kuke haɗawa ya hala makka ya kuma mutanen makka wabil ya'i amma kuna, li abi amrin da kira abi amrin wa asimin wa ba alifin sashen su kaddara mulafin sun kaddara mulafi fil mauli aini a wurin rami cewa Allahu sai a kaddara tauhidun la shin ɗayan ta Allah hairun ya fi am shi ko wurin ma ta shirku sai a kaddara am ibadatu ba ta shirku ko bauta ma abin nan da kuke haɗawa da shi wa ma ma nan mausulatun mausuliya ce au masdariyatun ko masdariya ce wato abin nan da kuke hada ko ko shirkan nan da kuka waya juzu taqdirul mulahi fil awwal faqat kuma yana halatta ya inganta a kaddara mulahi ga na farko kawai a tauhidul lahi hayrun amma tushriku wato am mishirku shin ɗayan tawa yake ko ko hadawa in an ce masdariya ta kenan da ma da tushriku na wurin shirka yake at-tauhidu ana shirku hmm. wa huwa ilzamun wannan lizim ta hujja ne dole a ce a ɗayan da Allah ya yi wata hakumin kuma gace ne watan bihun da faɗakar da su alal akan kurinsu almufarraɗe wanda ya kwaikwaye iz ma'alumun lalurata don abu ne da an ka sani sani na cilas kowa ya sani Allah haira cewa babu alheri fi ma ashara ko bihi ga abin da suke haɗawa da shi hatta balle hamma babu hairi balle hashi hibauta Allah hatta yi wa zana ha'a auna bai na huwa bai na man huwa mubdi'u kulli hairin a auna shi da wanda an mafara ko wani alheri shi ne Allah babu ma alheri ciki ko ɗan kaɗan balle har a dauranta shi da Allah a ce wai bauta ma ya fi bauta ma Allah أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ce bal bari wannan zance aman khalaqa samawati wal arda shin wannan da ya talicci samai da ƙasa allati hiya usulul alami waɗanda su ne asalin duk talikan duniya wa mabadi'ul manafi shi an mafara ta duk amfani wa huwa tafsilul li zalikal rabewa ne kwatta kwatta ga cewa Allahu hayru mimma tushrikuna Allah ya yi abin da kuke hadawa domin shi ya talicci samai da ƙasa waɗanda su a asalin talikai duka kuma su an farkon duk wani amfani wa am mun din a ce wa yajuzu saluka. kuma yana inganta ta zama muttasila bi ali haka hayrun in an kaddara cewa al alihatu hayrun amman halaka samawati wal ard shin gumaka suka fi ko wanda ya talace samai da ƙasa? wa an batun su tamhilun shin hida ne li qawlihi kama an yi ne na a gina wa zala lakum minas sama'i ma'an fa ambata to kaga cewa ya saukar da ruwa daga sama ai ba za a saukar da ruwa daga sama ba din sai an talici sama ba za a hidda tsire daga ƙasa ba sai an talici ƙasa don haka ya fara shin hida cewa halakar samawati wal arla sannan zala lakum minas sama'i ma'an fa'an bata min al'arli na bata ya sabka muku ruwa daga sama ya hisa muku cire daga kasa amma sai ce ambatana mun cirar ya yi iltifati fihi iltifatun anil gaibati ila takallumi ya komo shi ke magana maimakon ya ce an zalla lakum ya sabka muku ai nan ba ce an zalla ba mun sabkar ba An zalla ya ce ya sabkar amma wurin ambatana bai ce ambata ba ashe akwai waiwaiwa daga laima zuwa takallumi cewa yanzu shi ke magana lita akidi ihtisasil fi bi zati don a karfafa keɓanto aikin ga zatin sa shi kadai yace mun ka cirar da la yumkinu isnaduhu ila ghairi hajjin gina shi ga wani ne bai yiwa muka cirar da hada'iqa gonaki bihi da shi jam'u hadiqatin ne wa huwa al-bustanu allazi lahu ha'idun gona wadda an ka kewaye da shimki min al-ihdaqi daga ihdaqu ne wa huwa al-ihadatu shine kewayewa ta sama aka ce makwaya ido haraka ita ba za ta bahajatin mabuciya kyawu kusunin min bahuja bahuja abu ya yi kyawu bin lammi da lamma au sururin ko kokarin ciki wanda in ka kalle su kai nishadi sai ya zama min bahija fa'ila ne makasuri ko fa'ula malmumi li'anna sahibaha domin mai gona ya surubin nazar ilaiha yana farin ciki in ya kalli ya banya ya gane ta gatunan zakyawa amma ai kyawun ka faran tare ne don haka da kyawun da farin ciki suna da talabbufi suna cudanya da juna wa abu da zata ya ɗayanta zata bai kawo shi jam'i ba gashi ko hada'iqa jam'i maimakon ya ce hada'iq zawatul bahada Su ce zata kawai ala iradatul jama'a bisa ga nuhin jama'a tunda ta zama mace kuma jama'a mace ta to ko taro ana iya mai sai mace guda kamar kazzabat kaum jama'an nan ta mutane nuhu ta karyata da tunda jama'a mace ta don haka taro ana iya ambato ne da lafzin mace guda babu ko ka kaure ka kamar cewa ka annisa zahaba mata ta tai wai jama'a ta mata ta tai kala ya waɗai dai fi gayatil amani qultu shehu abdullahi ya ce ni kan cewa ni bal ibradul wasfi ablal dama ɗayan ta sifa ya yi li iradatil jama'a ba don nihin wai jama'atu ba an kai ibradin ba saboda dai yana sifa likauni kauni hada'iqa jam'u kasaratin don hada'iqa jam'u kasaratin ne shi yasa aka kawo shi ligai da akilin kuma na wanda bai da hankali jama'a ta wanda bai da hankali ana yi mata lamiri irin na mai hankali mace guda kamar da aka cewa fara'ilul wulu'i sab'atun wahiya ba ce aka yi wa hun ba ko wa hunna don suna bakwai a ce sai ya yi musu jan saboda duk abin da ba mai hankali ba ana tattara shi cikin lamirin mace guda mai hankali fa ibradu wasfihi dayin ta sifar tashi ma ablalu ya hibisa ga kawo shi jam'i kama ulima kama yadda an ka sani fil nahwi ga nahwu sun akada sannan Allah ya karfafa ihtisasa huke, bantuwa ta bi zalikal imbati da wannan cirarwa cewa in ba shi ba ba wanda ka iya fidda tsire bi qaulihi da cewa shi ma kana lakum an tumbitu shajaraha ba ya yi wa gare ku ku cirar da wannan incin na gonaki ba wanda ke iya ai ga waɗannan gonakin fallat amma fiha balle abin ke cikin minal manafi ina abubuwan amfani wa asanabil fawakih da dangogin abubuwan marmari al-mukhtalifati waɗanda suka saba launan ga launi wa aman da ɗanɗano wa shakalan da kama wa ra'ihatan da kamshi za ka ga ɗayan itace daban-daban kowane launi ne daban kala ta daban ya an ɗanɗana kuma ɗanɗano ne daban da gwaiba da ayaba da lemu da gwadda da abarba ɗanɗanon kowane daban kala kowane daban kuma ƙamshin kowane daban ma asbata al-ihtisas bihi alal waje wajh al da ya tabbatar da ke bantuwa wannan aiki gare shi kadai kuma bisa ga fuska mahi kai matuƙa ƙala sai ya ce a ilahun ma'alla akwai wani abin bauta tare da Allah babu tunda babu wanda ka irin aikinsa ai a gairu ya ƙadiru alaihi wani Allah na da iko ga yin haka wai fi'alu don haka sanya shi sharika abokin tarayya na ma'ain fira da hibil halki tare da kadaituwa ta da talitta wa takawini da mai da abubuwa su kasance takawini tab'ilu na daga kana wanda ke talitta kuma ya kasance da ita kaza ta koma kaza shin ana haɗa shi da wanda bai iya yin haka shi ma'ana a ilahun ma'allah akwai wani abin bauta tare da Allah a'a tunda ya ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha ashe la tastahiquna al-ibadata bukcin cin ci bauta ba An tun ka kagairukum ku kama wani min al-asnam wa ghairi duk ba wanda ya ce cin bauta tunda ba wanda ka iya aikin Allah a sheku shi ka da ya kadaita ai laisa zalika babu haka bal bari magana wai wani ya yi aiki irin aikin Allah bari magana wani ya cancanci bauta kamar Allah hum ya adiluna su dai mutane ne da ke karkacewa an haqqi daga gaskiya zai kuwa tauhid wanda shine dayan tuwa Allah au adiluna bihi ko ko suna daidaitawa da shi man la hiku wanda bai cancanta a daidaita shi da Allah أمن جعل الأرض قراراً البحرين حاجزا نيلاهم مع الله لا إله إلا الله أيلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا كوكو wanda يسن يكسا ولند أكي da ake بأنسي با, tabbata ba a ba'da ma ha bayan ya talice ta kuma ya sanya ta wurin zama makanan yastaqiru fihi alhayawan wurin da abubuwa masu rai ke iya zamnawa su tabbata ciki la yamidu bihi baya karkacewa ya motsa su fada wa huwa badalun min amman halaka badali na ga amman halaka samawati wal arda taraqqin takawa na ilama ma huwa a azam zuwa ga abin da yake girma min imbatil hada'id akwai taraki akwai tadalli abinda a taraki ka fara da abu karami ka taka zuwa wanda a sama karami abinda a tadalli ka faro da babba ka gangaro zuwa wanda a kasa to yanzu taraki na yi ya ce wanda ya talaci sammai da ƙasa ya da tsire to cikin abinda aka ƙasa akwai fitar da tsire to amma ai talitta ta yadda taka kyautatuwa ga azamna ya fi bisa ga da tsire cikinta shi a azama mai in batil ake bal laula la yatimmu al in ba dan ma da aka zama cikin ta ba ai da hidda tsire cikin ta babu zai cika ba to a hisan mawa in babu hayawani cikin ta zamne waje ala khilalaha anhara kuma ya sanya koramu tsakin ta ha tsakanin kasar jariyata masu gudana waje ala lahara wasiya sannan ya sanya mata filoli jibalin hallallan duwatsu sabe ta masu tabbatar da ita kal'auta da kamar turaku da ke tsaye da rofa ko filoli da ke tsaye da gina ta takawwanu fi hal ma'adini maginaye na samuwa ciki a gino a cimma ruwa wayan ba'u min hadidi hal manabi'u ya su yi taɓuɓɓugowa da ƙasarta fa ya kasar manabi'u sai abubuwan amfani su yawaita don haka ya sanya ta wadda ka kyautatuwa da ruwa tsaitsakinta ruwan ba sai waɗanga ɗaya da kuke sha ba har da su fetur da sauran abubuwa na amfani da a cikinta duk dai Allah ne ya sanya waɗannan ruwan tsatsakinta bayan kuma ya kashe ta da filoli na duwatsu wannan yana nuna lalle Allah masani na ka ɗaukacin komi kuma shi ya koya muka yanzu yi gida ku yi filoli in kun hagama can ku yi wata rizabuwa wadda kuke aje ruwa don da ya yi ƙasa ya ɗalme ta da filoli kuma ya yi rizabuwa ya aje muku ruwa in kun bukata ku ginu wata ransu kullo da kansu ja'ala bainal bahrain hajiza ga kuma wata aya sanya shamaki mai tarewa tsakanin gulabe biyu al'azbi wal milhi da mai daɗin ruwa da mai zartsin ruwa ga su cikin ƙasa guda amma ba su haɗewa rijiyar gidanka tana da daɗin ruwa ta makwabcinka kuma tana da yami kuma ga ƙasa guda da kusa da ƙasa ko kuma waɗancan gulaben biyu ga su suna makwabtaka da juna ba wata gina da tattare su amma ruwan wasu ba su shiga ciki مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ai la ya hata lido ahaduhuma bil ahari dayan su bai garwayewa da guda wa taqaddama bayanu zalika fil furqan bayanin wannan ya gabata cikin suratul furqan ai ilahum ma Allah akwai wani abin bauta tare da Allah da ka iya yin wanga aikin balle har cancanci bauta la ilaha illallah shi amsa ba abin bauta sai Allah bal bari wannan zance aksaruhum mahi yawan su la ya'lamuna al-haqqa ba su san gaskiya ba at tauhida dayantuwa Allah shi a gaskiya nan fa na bihi shassa suke haɗawa da shi am bari wannan zance ba da ma zikira bayan duk wanga abu da muka ambata man yujibul muldarra iza da ahu wa ke karba ma matsacce Allah da bihi dhurr wanda cuta ta yi tsanani ga rai iza da ahu in ya kira shi waqatal ilqirari lokacin matsuwa akwai wani da ka jin matsacce sadda yan matsayar kirai kuma ya agazai in ba Allah ba wa ya kashi su'a ya yi mummunan abu anhu daga wa an gairihi daga waninsa cewa anhu an gairihi ashe wani na iya roƙon ma wani ba sai shi mulɗarrin ɗaya zai wa kan shi addu'a ba don an cewa shi na jin matsacce sadda ya kirai wa ya kashifu ya a su'a? bai ce ya kashifu anhu su'a ba don ya bar an huwa an gairi da shi da wani na in haya roƙon ma wani ai almalarar lati ta su'u cuci cucin da ka bata mai rai in yan matsa ya roƙi Allah sai ya kurame mishi wa haza taraqqin aila wannan shi ma takawa ne amma ta kaddama ba fa kaddama ba fa nan wurin ta take takawa ne ga abin da ya gabata domin jin matsacce sadda yake mace yake addu'a a kuran ya mai cutar ya hi zama babba aya bisa ga waɗannan ruwan biyu da masu zartsi da masu daɗi da ya sha makance tsakaninsu hmm. likauni hila su bihin domin wannan ita an matsalar da ta shahe su tana liƙe da su duna wasu da babu wata wasu da duk yadda aka faɗi wata matsala wadda a gehen ka bai kai a faɗi wadda a cikin ka wadda ta shahe ka domin wannan matsuwar kai da aka magana da kai ka san ka shayan ta ka roƙi Allah kuma ya kuren jima to da abinda sai ka leƙa ga wani ka gani gunmu wanda a cikinka wanda ya shahe ka wa al wannan al fil muldar da ta zo ga muldar lil jinsi ta jinsi ce lalil istigiraki ba ta istigiraki ba ce don ba duk matsace kuma duk sadda ya roƙa za a karɓa ma ba akwai wanda aka kyalewa cikin matsuwar tashi fala yalzamu minhu ijabatu kulli muldarrin don haka baya lizim ta karba ma kowane matsace qala hul baydawi baylawi ya faɗa cikin tafsirin shi qultu shehu abdullahi ya ce sai ni ce wa ya milo adam la ijaba li Ba'ale yana yiwa rashin karbawa ga sashen su li adam shar don rashin cika sharadi amma Allah na iya karba ma kowa kuma yayi alƙawarin karba ma wanda ya cika sharadi to yana yiwa wasu da ba a karba ma ba sharadin abu su cika ba a harajal hakim fil mustadrak an abi hurairah radiyallahu anhu qala hakima ya fi suwa cikin mustadrak daga abi hurairah Allah shi da shi ya ce qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah alhalin ku kuna masu yaƙinin cewa za a karba mu wa alamu ku sani annallaha Allah fa la yastajibu du'a'an baya karba addu'a min kalbin gafilin daga zuciya rabkananna lahin shagaltatta warawahu tirmizi wa ailan tirmizi ma ya ruwaito shi wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah yana sanya kuma maya cikin ƙasa al'ilafatu ilafatu bi ma'ana fi khulafa a fil ard dan ilafa kashi uku take akwai mai ma'anan min akwai mai ma'ana fi akwai kuma wadda ba mahalarta ta ba lafziya ɗaya in an raba abu ga abin da yake sashe da gare shi ce ke da ma'anan min in an raba abu ga zarafin yinai ko wurin yinai shi yake da ma'anar fi bi an warra warrasa kun ha ya gadar da ku zaman ta memman kablakun ga waɗanda a gabaninku tantafe una biha ala ayyi wajahin itun kuna amfani da ita ta kowace fuska kuka so mubasharatan kai tsaye wa amran wa nahaya wata ran kuma ba mubashara kuka yi da aikin ba umarni kuke yi a yi ko ku hana wa a tammu wa ajala mawjan wannan ya fi cika kuma ya fi bayyana ma'afka ya fi zamnawa cikin zuciya wani ƙala don haka ya ce a ilahun ma'alla e akwai wani abin bauta tare da allah Allah zai hasaku wanda ke ku bi hazihin amil ama wal hasa ga waɗannan ni'imomi da waɗanda suka game da waɗanda suka keɓantu don ya ji alakun hulafa al'alli wannan ya game kowa da kowa kowa halifa na ga wanda ya gabata kalilan matar zakarun yan kaɗannin ku suke tunawa su wa'astu bil fauqiyya tazakkaru wat tashdid linafi'in wa kasirin wa amirin wa shu'ba wa bitta hatiya li abi amrin yazakkaru wa bil fauqiyya wa tahfifiz zalil hamza wal kisa'i wa hafs tazakkaru wa ma ma dinga ta ƙalilan ma za'idatun ƙari ce li ta ƙalilil ƙalili don ta ƙara ƙaramta kaɗan ƙalilan kaɗan ma ƙwarai waje alal fasilar tazakkura ya sanya gaba aya tazakkuri ya ce tazakkarun ya yi gaba da na bai yi da ta tafakkarun ko ta aƙilun ba allazi la yahtaju illa ila iltifatin nafsi don shi tazakuri kai tsaye ne bai bukata da tsayawa wani tunani ko wani yawo iyaka rai ta waiwayo dai ta gano kamar waiwayawa na lima zakarna ga abincin da muka ambata min kaunin ni'imatil ahira na zaman wannan ni'ima ta ƙarshe alsaka ta kuwa da su wa'atamma ta hi cikawa a jala ta hi bayyana don haka da kaɗannin tazakuri ana gano ta ba sai ba أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أيناهم مع الله تعالى يشركون kaga la ilaha illallah da nika ce Allah ya faɗi ta da kai ya ba da amsa nan amman ya hadikun ko ko wanda ke shiryar da ku yurshi dukun ila maqasidukum wanda ke shiryar da ku zuwa ga ku kawai ka ji kana da bukatar kaza sai ka ga ka hau hanya zuwa can fi zulumatil barri wal bahri a cikin dukwai na tudu da na ruwa yana shiryar da kubin nujumi da ya da muku haske na tamrari lailan da dare wa bi alamatil ardi da kuma alamomin ƙasa na haran da rana inda dare na ga hasken tamrari yana ya da muku don ku gane hanya ta inda za ku inda rana na kuma ga alamomi na duwatsu da itace in ka kai dutsen can kai yi damagar ko ko kana cimma icce na nan sai kai hagu wa alamatin ki idza safarta in kuna tafiya cikin tahitayanku wa hiya zulumatul layali cewa fi zulumatil barri dukkan darairai ake ne alafaha amma sai ya raba su ilal barri zuwa tudu wal bahari da gulbilin walabasa don cuɗanyar da ya kai da su awil muradu ko ko abinda aka nuhi mushtabihatud durub hanyoyi masu rikitarwa sai ya aza wasu alamomi da kuke ganewa da su yuqalu ana cewa dariqatun zalma hanya mai duhu in ta zan babu wata alama da ake ganewa ai la manara laha ba wata alama ko wani soro da za a cinka a ce nan da shi wa man yursilu riyaha sannan cikin waɗanda kuke haɗawa da Allah wa ke iya sako iska nushuran yana mai watsuwa baina ya dai rahamatihi kamin ruwan sama an ambaci ruwan sama rahama sai a sako iska ya watsu kamin ruwan su taho don ya yi muku bishara don haka ma wani wuri yake cewa bushura yursilur riyaha bushra yana sako iskoki suna masu bushara cewa ga ruwa nan ta ai quddamal madari kamin ruwan sama wa hadha min mutammimati amri al-khilafa wannan yana daga cikin abin da ya cika al'amarin zaman ku halifa cikin ƙasa don yan an ka bar ku babu ruwa to rayuwa ba za ta yi kyau ba lishtimalihi ala ijabatil mundar domin ya tattara karba ma matsace domin ruwan na cikin abinda in kun rasa su kuka matsu ku koma kuma ku roƙi ruwan kuma a baku wa kashe su da kuren yi mugun abu duk ruwan sama ya shige ciki don kuren yi muku hari kuren yi muku mugun abu ne wa jalbil manafi'il kasira da jawo abubuwan amfani masu yawa ta hanyar yin shibka ku samu abinci da kuma sauran abubuwa a ilahun ma'alla akwai wani abin bauta tare da Allah to kahin ka ce la ilaha illallah sai Allah da kanshi ce ta'alallah Allah ya ɗaukaka amma ya shirya kuna daga abin da suke haɗawa biki da shi alƙadir mai irin wannan ikon alhaliku mai irin wannan talitta da kuka faɗa ya girma ya wuce abin da suke haɗawa da shi min almahalukil ajiz na abin da an ka talitta kuma gajiyayye sun ma'abaraba amma zukira ila zukira ni'imatai da ijadi wal i'adati sannan ya da magana daga ambaton waɗanga ayoyin da muka ambata ya koma zuwa ga ambaton ni'imatai ni'imomi biyu al'ijadi wal i'adati samar da mutane da kuma mai da su bayan an rasa su bi kaulihi da cewa shi yabda'ul halqa summa ko ko wane ne ke iya fara talitta kuma bayan ta mutu ya maida ita ba'da al mauti wa in lam ya'tarifu bil i'adati liqiyam barahi ne alaiha ka ce musu Allah ko da yake bu su hurta mai suwa ba amma Allah ambaci mai suwa domin dalilai sun gade akwai ta ba sai sun yarda ba cewa an amman yabda'ul sun mai idu wa ke fara talitta bayan ta mutu ya mai da ita ta yi su yadda ana mai da talita bayan mutuwarta ba amma kuma ba zai hana a faɗe ta tun da dalilai sun tabbata ta wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa ke arzikta ku daga sama da ƙasa bi asbabin samawiyatin da sabubba na sama na sabkar da ruwa wa arliya da na ƙasa na hidda tsire da sauran arzikin ƙasa ijmalun wannan jumlan cewa ne wa fazlakatun da total lima ta ga abin da ya gabata isharatan don nuni ila itimamil hujaji zuwa ga cika hujjoji a ilahun shin akwai wani abin bauta ma Allah tare da Allah ya fa'alu shay'an min zalika da ka iya aikata wani abu cikin wanga da muka faɗa Kul ce musu hatu burhanakum ku kawo hujjojinku alama yukhalifu ma zakarna akan abin da zai saba mu abin da muka ambata in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya fi ishrakikum ga shirkar da kuke yi fa inna kamalal qudrati min lawazimil ilahiyyati ai cika iko yana daga cikin abin da ke lizimta cincinta bauta duk wanda bai da iko cikakke to lalle ko bai cincinci bauta ba tasjilun alaihim bil kazibi cewa in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya kamar rijista ta yayye musu cewa su makaryata ne wa anna ma yaquluna da kuma cewa abin gada suke faɗa muhu talakun abin kagowa ne su suka talitto shi wa min hawan nafsi kuma yana cikin son wallan walama bayyana ihtisasahu bil qudrati tamma da Allah ya bayyana keɓantuwa ta da iko cikakke a taba a huma huwa ka sai ya biyo shi da abin da suke tare lake kamar lazimi na garai menene min tafarrudi shine dayantuwa bi ilmil gaibi da sanin gaibi faƙala sai ya ce mujiban alahu yana mai karɓa tambayar su an wakati ƙiyami sa'ati daga lokacin tsayuwar alkiyama don sun tambayi ayyana marsaha ya sa'alunaka an sa'ati ayyana marsaha قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيها kul Allah ce ka ce musu man fi samawati wal ardi wanda ke cikin samai da wanda ke cikin ƙasa min al mala'ikati wan nas na mala'iku da mutane la ya al ghaiba bai san gaibi ba ma gaba anhum abinda ya huku da gare su wa lam Allah alaihi Allah bai cin kayar da su ba lam Allah kenan in ya cin kayar da kai kana iya sanowa a yayin da ya cinkayar da kai kuma kai abin ya tashi da gaibi gare ka don abin da an gaibi abin da ba a sanashe ka ba idan an ka sanashe ka fito ga sauran waɗanda ba a sanar ba yake gaibi dan yanzu gare ka ba gaibi ne ai gashi ka san abin da a cikin zuciya gaibi na ga kowa amma kai sai ka ce na san gaibi tun da na san abin da a cikin rayuwa an sanar da da waɗanda a cikin sama da wanda a cikin ƙasa ba wanda san gaibi illallah sai dai Allah nan istisna'i munqadi ina ma'anar lakin gare eh, don Allah bai cikin jinsin waɗanda a cikin samai da ƙasa istisna'i muttasili shine a toge abu daga irin jinsin shi a ce duk mutane sun tsayo in ba zaidu ba to zaidu ɗaya na daga cikin mutane amma an ce duk mutane sun tsayo illa himara to nan lakin kenan to nan Allah bai cikin manfis samawati wal ardi ko ko muttasilina yana cikin wanda a cikin mafi da wal ardi amma dai Allah ya ce istina'i man kadi ila bai cikin jinsu kamar fa sajadal mala'ikatu kullum illa iblisa iblisa ai laysa min jinsil mala'ikati inda cikin mala'iku na an ka samu wani guda yaki to sai a ce istina'i muttasilina Allah ya kiyaye bisa ga kaddara a ce fa sajadal mala'ikatu kulluhum ajma'ina illa jibril kada san bai ba to in haka ne nan za a ce mai istisna'i muttasil a ce duk mala'iku sun yi sajada in ba asra'ilu to amma tun da illa Ibilisa an ga ce kuma iblisun ga laysa min jinsil mala'ika to nan sai a ce mai istisna'i kadi. to iri ne na wanka ala lugati tamimin rab'un muhallin rab'a yake bisa ga lugat tamimawa illallah aw muttasilun to ga tafsiri na biyu ko ko istina'in muttasilina ala tawil man ta'allaka ilmuhu bihi yan an kai tawilin cewa man fi samawati wal arli wanda iliminsu yake da alaka da shi wadda la alaiha kuma zan yana cinka a kansu fa innahu amun fihi ta'ala to wannan ya ga mai hadda Allah madaukakin sarki wa fi ulil ilmi min halqi kuma ya ga da ma'abuta sani na talikai yi. wa man mausulun aw mausul wannan man ta man fis samawati wal ardi mausuliya ce ma'ana allazi na gare ta aw mausufin ko ko ya ce waɗanda a ciki wa ma yash'uruna ayyana suna kuma ba su san sadda za a tadda su ba don tashin alkiyama na cikin gaibi ko cikin gaibin ma miftahi na min mafatihul gaibi allamiru liman lamirin na manni man fi samawati wal ardi gaba dai wanda a cikin sama da wanda a cikin kasa ba san sadda za a tashi ba aulil kafarata ko ko na kafirai ne kafirai ba su san sadda za a tadda su ba matayun sharuna sadda za a tadda su allazi huwa ahammul umuri indahum wanda shi an mahi muhimmancin al'amari kansu ga abin da ya nauyi ga kowa sanin sadda za a tashi alkiyama ya shahe ku ba ku san shi ba ya za ku san wani ilmi da bai ko shahe ku ba li nabi ilmi gaibi an karfafawa na ga kore sanin gaibi da gare su wa ayyana ita ayyana murakkabatun wadda an yi tarkibi ta suna biyu na an yi tarkibi an ka dunkule sun ka zanguda ayyu a ayyu ane wani lokaci dan lokacin da ake ciki shine ana in an ce al'ana yanzu halin da ake ciki ba su san ayyu an sai an ka ce ayyan hu ya faɗe cikin anwarit tanzil wa qala fi gayatul amani ya ce cikin gayatul amani ayyanun fa'aluna daga ana ya'in in lokaci ya lokanta na yamma in ta yi. na magana tattaki Kultu. malla ya ce ni kuma na ce la yustabhamu bihi shi ayyana ba a istibhami da shi ba a tambaya da shi illa an ma kana azima sha'ani sai abin da ya zama mai girman sha'ani babba min az-zaman al kuma zamani na inda an ka fuskanta ba wanda ya shuɗe ko wanda ake ciki ba wala ma nafa anhum ilmal ghaibi da Allah ya kore sanin gaibi ga duk halittar da sama da ƙasa a garaba an yanzu sai ya da magana da garai ila bayani ya koma zuwa ga bayanin annal kiyamata lalle alkiyama allati la mahalata wadda ba makawa annaha ka'inatun ita za ta kasance lil hujaj ala zalika saboda hujjojin da suka tabbatar da haka la ya ba su santa ba fa kaifa ya al ya za su san gaibi to sai tabbatar da haka bi qaulihi da cewa shi بل ادارك علمهم في ال... بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل بل wannan magana idda raka ilmuhum fil akhirah sanin su ya riski lahira sun san ana yin ta bi tashdidid dali raka wa maddihi da mai madda raka wa wasal al hamza da kuma sadar da hamza qablahu da aggabanin dalilin lil jamhuri haka mahi yawan makaranta sun ka karanta asluha ta tadaraka tadaraka ilmu ubdilat ta'u sai an kai badalinta an ka mai ta dal wa udgima an ka sa ta hiddali cikin dal dan uwanta washtu libas sai an ka jawo hamzatul wasal don da sake ni da mudugami bai yiwa a tashi da su akwai yadda za ka yi ka tashi da harhi daurare dole sai ka jawo wani abu da zai daurai shi yasa aka jawo hamza wazli don ta ɗarme mudugamin ka raka wa ma'ana ma'ana ta ta ba'a wa tala haɗa. ilmin su ya jerantu ya bi juna har ya kai istahakama ya kyautatu walimni kasirin wa abi amri adaraka bi wazni akarama da irin ma'aunin akarama ai lahiqa ya riski lahira to lahiqa yana ta'adiya ne da harshen jara ai biha lahiqa biha ya risku da lahira sai an ka sa fi fil ahira ai hal alimu haqiqata annaha waqi'a sun ma san tabbacin za ta afku hatta ya ka an wakati maji'iha balle har su tambaye ka lokacin zuwarta yarda sun kai da ita ai laysal amru ba haka lamarin yake ba illa ta annati bai ne bal bari wannan zance kun fi shakkin ha su har yanzu shakka suke yi ga alkiyama kaman ta hayyara fi amrin kamar wanda ya dimauce ga lamari la ya alaihi dalilan ba ya samun dalilin da zai shiryar da shi zuwa gare bal hum ha amuna kai sun ma makarce da gare ta la shai shay'an min la'ilaha ba su risko komi na dalilanta wal ilrabatu salasu kwam da magana gada an kai da bal bal bal haso uku li bayani a hawalin don a bayyana halin su bal hum fi shak bal hum an ha amuna bal daraka ilman wasafahum awwalan farko ya sifanta su bi adami shu'uri da rashin sani ba ba'su da lokacin tashi sun mataraka sannan ya taka sama ila annahum ya kai ga cewa su la yuqirruna bil ahira ba su ko ikirari ba su tabbata akwai ta ba ra'asan gaba dai summa sannan ya koma takawa ila annahum habiduna cewa su masu hagamniya ne suna kabra da kai fi sha'ani ha game da sha'aninta habda ashawa irin yadda taguwa mai dundumi makabtar take kabra bar san inda za hagamniya summa sannan ya koma takawa ila ma huwa sawa'u halan zuwa ga abin da yake munin hali wa huwa amal basira shine makabcewa basira ce hum min ha amuna wal aslu aslan amuna amiyuna don amiya ga asalin fi'ilin akwai ya amma yanzu nan babu tawawul jam'i dai an haka an ka ce amuna asali amiyuna don sai an ce amiya ainihin fi'ilin sannan wawan jama'a ya shigo a ce an amiyuna amma nan an ɗebe wadda ita ce lamun fi'il istiskalatul lamma an nawayar da lamma ta yi nauyi alal ya bisa ga ya fa nukila sai an ka cirar da ita ilal mimi zuwa mimi ba a da hasfi ta ha bayan an shahi kisrar ta mimin amiya sun bayyana amahun sannan Allah ya bayyana irin makabtar tasu da kaulihi da cewarsa وقال الذين كفروا kafar waɗannan da suka kafirce sun ce maimakon ya cewa ƙalu sun ci tun da ana magana kansu lamiri ɗaya ya isa to amma sai ya kawo zahiri wurin lamiri don ya gwada cewa kafircin ya ɗauke su zuwa ga wannan faɗa waɗannan da suka kafirce sun ce ailan kuma fi in karil ba'asi ga musan ya tashi wala ahu ya aza shi mauli almulmari wurin lamiri isharatan don nuni ila anna man sha'a zalikal amma. abin da ya farar da wannan makabta su alkufru kafirci la gairu ba wani abu ba sun ce a iza kunna turaban wa yanzu bayan mun koma turda wa aba'una da mu da ubannanmu a inna la mukhrajuna wai ko mu abin fitarwa ne min al daga kaburka a koma raya mu wal amilu amilin da ya aiki fi iza ga iza dinnan nan ma'anar ihraj ma'anar fitarwa allazi dalla alaihi juna. wanda muhrajuna yayi dalili gare cewa abin hitarwa ne mu to kaga ciki akwai fitar to ita fitar ita amilin da ya aiki cikin isa la huwa ba shi muhura muhrajuna din ba li'annal al-istibhama domin istibhami da inna da lama ha ko kowane ɗaya daga cikin su mani'un min al-amali mai hana aiki ne ba kai fa ha balle dada su duka mujtama'a sun taru ga a iza kunna turaba ga lamun ga nan hura juna kuma duk da haka a ce shi ya yi aiki shi juna a'a sai dai ihraju da akwamshi cikin muhrajuna qara'a nafi'u ya karanta iza kunna qira'a bi hamzatin wahidatin da hamza guda suratin wanda adda kisra wabnu amirin wal sa'i sun karanta innana maimakon a'inna juna sun karanta inna na juna sai ya zama labari na ke idan mun zan turɗa lalle mu abin tayarwa ne za a fitar da mu walbaku na sauran makaranta sun karanta bil hamza ta da hamza biyu fil mauli aini wuraren da a'iza da a'inna لقد وعدنا هذا نحن وآخر laƙar idina haza suka ce duk an yi muna alƙawalin tashin ga ai alba'asa tashin an yi muna alƙawali ne na hannu wa aba'una da mu da mu min qablu tun kamin muhammad ya zo aka cewa ai za a tadda mutane bayan sun mutu amma har yau ba mu ga an tadda uwayen namu da kakannin namu wai musanyawa nasu kai wata kadimu haza gabatar da haza ala na hannu bisa ga na hannu maimakon su ce kadu na hannu wa aba'una haza an yi muna alkawali mu da ubannanmu wannan alkawalin min kabla tun kamun kama sai gabatar da haza li anna al maqsuda bi zikiri huwa al ba'su don dama abinda an maqsuda an bato nan tashin to haza ko nuni na ga tashin wa haisu akhira inda kuma ka ga an jinkirta haza a wata aya to fal maqsudu hilma kusa ilayhi abinda ake nufi waɗanda aka aiko zuwa gare su in haza kai wannan magana ba komai ba ne illa a sa'iru na wani tatsuniya ce da ƙarairan mutanen farko a kazibihun ƙarairan su ne allati la ta laha waɗanda babu tabbaci gare su qul siru fil Allah ce ka ce musu ku tafi cikin ƙasa mana fanzuru ku ga kaifa kana aqibatul mushrikin wato kamar tsoratarwa ne to kun ƙaryata manzon Allah da ayoyin Allah kun kogawa da yawa waɗanda suka gabata to ku tafi cikin ƙasa ku ga gidajen na farko da sun ka ta manzanni yadda ƙarshen su yadda gidajen na nan kwangaye an halaka masu don kuma ku ji tsoron kai irin wannan ya waiwayo bi'in kare saboda musanya wata su kai aqibatul mujrimina kare hi da musanya tashin lamiri na tashi wa hiya halakuhum bil azabi aƙibar tasu shine halaka su da an kai da azaba ta hadidun lahum tsoratar da suna kan irin wannan ya faru gare su ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم wala ta hazan kada ka yi bakin ciki akan karyata wasu an shahi mulahi ne ala ta kazibihim yace alaihim akan karyata wasu wai radihin da kau da kai da suke yi daga imani da kai wannan kai ya dame ka wala ta kun fi laikin min ma yamkuruna kuma kada ka ji kunci ga abin da suke shirya ma na makirci min makarihin na makircin su fa inna allaha ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane tasliyatul linnabi wannan sance bakin ciki na ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qara ibn kasirin ya karanta bi kasarin ladi fi liqin liqin wanda yake nan laikin amma duka ɗaya ne alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah amin amin ya rabbal alamin